warahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda kuka sani suna na alhaji sadiya haruna yau ina kira ga maryam balankudi maryam balankudi alhaji sadiya haruna ya ce kai barawo ne na ce kai barawo ne maryam ne ce na ce kai barawo ne an ce ka turo kudi ka ce za ka tura kudi tun shekaran jiya malama ka kika tura kudi mun barka da allah idan mun je can sai mu ganda me za ka biya mu mariyan badan kudi mariyan badan kudi ni alhaji sadi haruna na ce kai barawo ne kai barawo ne mutanen instagram ku daina siyan abu a gurin wannan barawo za ku ganta wani lokuta da ita wani baki kirin kamar daddawa sunanta mahariyan badan kudi ku daina siyan abu a gurinta astagan foro laiwa tubu ileka babu kyau zagin halittan allah